Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Nisa, in ji so bai min nisa ba. gidan su daɗi amma babban mora ba zan gaida masoya da abokai har yayi na. Garin su nisa, so bai ma nisa ba, gidan su daɗi ma'amo da bai mora ba, jika gaida abokai da masoya sun ma'arana. Assalamu alaikum na dako babban samu. Wa alaika salamu sai gaisuwar kukumi. Yaudara ce zan je hannu na ɗauki da gobe. Kuka na kai ruwa na waye ya sassauko wayo kai za. So bai ma nisa gidan su daɗi ma'amo da bai mora ba. Jika bai damu bai dan soya sun farada. Rayuwa na koka an watsi da amana. Mazan bai da mata manya da amanar ƙauna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalawa alheri ya gudun naku. Lafiya lau ya mutan gida ya New York. Lafiya kalau duk kowa lafiya kalau. Ya yan tsohuwa. <laughs> Tsohuwa na da lahiya. Masha Allah. Eh, tsohuwa na na ana ƙara tsohuwa. <laughs> Sai abin da ya gaba. Gaskiya to Allah babu albarkacinsu. amin amin hmm. muka ce Allah ba mu dan sa. sai sun ma Wannan wannan zamanin hamburger eh, na mu. Malam. <laughs> sai a hankali. Da corona virus. <laughs> Sai a hankali. <laughs> Allah ba mu lafiya da nisan kwana. Amin. Yau na ga raki muke je Ghana mu je Kamaru mu je Nijar ko ina raki ake. hala an fara zafi kenan ko ina. Eh a kisan ana kusa da azumi din nan. Eh tuzurai ba sa son su. Eh, haka ne ba su da masu musu <laughs> Ta Allah sa ya dace. Amin amin. So, baba bari mu faro takon daga Jos jihar Plateau inda iyalan Jonathan Gidado mai gida da na Odeyemi Samuel suke bikin ɗaurin auren 'ya'yansu yau wato ita Joy Tadakone Gidado da kuma Kayode Odeyemi da jin sunayen nan kasan an yi zumunci ba ba. kwarai kuwa. Eh. <laughs> Su waɗannan za a ɗaura auren nasu ne kamar yadda na faɗa a yau ɗin nan. Masha Allah. A majami'ar kokin LCC da ke Rukuba Road a Jos kenan. kuma za a yi walima a wani wurin walima da ake kiran shi Reni Balloons da ke kusa da majami'ar kokin headquarter kokin. Sai kuma aure na gaba wanda shi kuma za a yi shi mako mai zuwa ne baba. Hmm. Tsakanin iyalan barista da Mrs. Obadiah Tohomdade da na nde da Mrs. Julius Dewan za a ɗaura auren 'ya'yansu Zen Emmanuel Tohomdade da Rachel Reed Dewan su kuma za a auren nasu ne kamar yadda na faɗa mako mai zuwa a Calvary Worship Center International da ke sabon bariki Junction Jos da karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ba da ikon zuwa. Amin sun amin. kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare to sai kuma aure na gaba baba shi wannan mm. wanda ya aiko mana da wannan gayyata ta ya aiko mana da wannan saƙon aure baba. Na'am. ya sa sunaye cike da takardar na ma kasa fahimta. To. Wane ne wane. <laughs> Amma dai bisa ga duka alamu eh. wani likita ne ya ce a ƙauyensu zai yi aure ah, ah. ko kuma a ƙaramar hukumar su to. Wato Ibrahim Iro Modake ma'aikaci a Kode Radio tun dai dan eh, uwanmu ne dan jarida eh, Kode Radio International Abuja. ya ce yawwa to ya iyalan malam musa salihu bawa ke kura da ke karamar hukumar awe jihar nasarawa da na alhaji abbas abdullahi abuza cinkai da shi kuma da yake karamar hukumar rukare a jihar taraba hmm. za a ɗaura auren 'ya'yansu dr sharif musa salisu wanda shine eh, likita karamar hukumar tasin kenan da amaryarsa malama maryam abbas abdullahi cinkai to sai dai ya ce za a ɗaura wannan auren nan a yau asabar baba oh, amma kamar yadda na faɗa ya yi ta ambato sunan wane da wane ni ban ma gane abin da ya sai dai kuma kasan tun da dai an gano likita ne shi ke dan wato amma za a auren nan yau ne amma baba ba inda za a yi To, an bar ku kuita Kuma bai yiwuwa a ce a je <laughs> asibiti don za a yi ɗaurin auren. Ba <laughs> za a ce, yawa yau, kun je asibiti ba likita don zai aure yau. Gaskiya. <laughs> To, Dr. Sharif Musa mm. Salisu da Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai, mm. Allah ya sa an yi wannan za a wannan aure a dace Allah da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma Alhaji Mustapha Kadi Ummani wanda shi kuma za a aure da ɗansa Abubakar Mustapha Kadi a yau ɗina Asabar a birnin Yamai. Sai kuma Ila jikan ta gimba wanda shi kuma ke aure da 'yarsa na na aishatu ita kuma za a auren ne gobe lahadi a shi ma a birnin yamai sai dai mutanen birnin yamai duk inda kuka je ku kasa kunne ku je a birnin yamai na ina ne ake auren riki tunda dai ba a faɗe wace unguwa a wanne gida ko a ina ne za a auren nan ba an dai ce a birnin yamai to mm. Allah ya sa an yi waɗannan auren riki a dace ba ba kamar yadda na ce yau fa shi ya sa muka buɗe eh, haka ne wannan kakar aure ne Eh, to ni kuma bari in faro nawa gaisuwar taya murnan daga jihar Filato, Najeriya. Gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Hamis Abubakar da na Malam Salihu Abdullahi Gurum na ɗaurin auren 'ya'yansu Usain Hamisu Abubakar da amaryarsa Aishatu Abdullahi Dauda Salihu Gurum. kuma kwamandan fitiyanu islam kenan wanda za a daura a yau asabar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a 134-3 ed mai barkono street a kusa da new market a jos akwai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan hajiya amina mustapha goni murna na ɗaurin auren 'yarta fatima mustapha goni da angonta sadiq muhammad rijiya wanda aka daura an riga an daura a jiya kenan an daura ne a 37 sans carry Crescent a Old GRA duguri, to Allah ba su zaman lafiya da zira'a ɗayya ba wannan auren kuma an daura a makon da ya gabata muna mika musu gaisuwan taya murna wato ibrahim umar abdullahi ib da amaryarsa rahama awalu muhammad da hajo wanda aka ɗaura aurensa a makon da ya gabata a masallacin murtala hausawa sabon titi kano allah ya bada zaman lafiya da zara'a ɗayi ba sannan gaisuwar ban gajiya zuwa ga baki da suka fito daga ƙasar gada suka halarci wannan auren da aka yi farko hajiya berin usu da hajiya husaina mai kosai usa kenan da hajiya moda tema da kuma hajiya saudan papa da hajiya salamat agent da hajiya hausatu man itire sai kuma yusuf amudani wanda ya fito jihar kebbi da kuma muhammad sani a kano da malam bala tela fage a kano to sannan kuma da manyan baki da suka fito daga jihar katsina da suka hada da alhaji audu mashi da matarsa hajiya hajara mashi to ana godiya tare da mika muku bangajiya. balo nake korawa balon balo na kauna Lord. दिया To baba bari kuma mu je bangaren gaishe-gaishe. Za mu fara da mika gaisofa fata alheri ta abore huce zuwa ga alhaji abubakar mu'azu an buka a birnin yamai da abba dan ilela da almu kanan dan ladi da lawali hukuma da aminu yaro da mustapha dan hajiya sai alhaji abubakar musa taila da abdurrahman mai hula sai ahmadu mamman da Aliyu Yaro. Gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Salisu Mai Kase da Alhaji Malami ‘yar Abba da Usman ɗan Kano. Sai gaisuwa zuwa ga Ustaz Musa Amiru Hilin Jirgi da Rabi Suleiman da Mariyama Idi Rabba. Gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Rukayetu Kalba da Shamsiya Sabo da tsoho abdu guzaye da matarsa hajiya zainab dukansu a birnin yamai da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwa a bari ya huce daga aishatu bai jego matar babba haruna bajuga a bajuga jihar gombe ta ce assalamu alaikum ina gaida mamata hajiya falmata da mahaifina alhaji maji sangaru da surikata mama da surikina alhaji haruna daba da mijina comrade da malam ustaz da alaramma da dr bafa haruna bajoga da abokin miji na haladu musa bajoga da cindo kwasa mai kaji sagaru da, da a ƙarshe ina taya yarbu ummul khairi bafa haruna bajoga murdan cika shekara ɗaya a duniya to allah raya ummul khairi aman sun ma'amanto baba bari mu dire da wannan takarda da ke hannuna idan ka lura yau nijar da mm. ya da zango ba. eh na kula na kula yau <laughs> yau ni eh. <laughs> can mota ta dire ni a dawo lafiya eh kwarai kuwa ai mu ba mu bari can ba ma muna nan har yanzu <laughs> muna can To a gaisuwa bar ya huce zuwa ga Ali Zakari wanzamin zamani da hmm. Nuhu Abdu Magaji ɗan kasuwa sai Jafa Sarkin Yaƙi da Muhammadu Ons da Turaki Tela sai Habibu Mai Fanta da Sheikh Malam Rabi'u Umaru alƙalin birnin Kwanni da Usman Foto Shawa sai Sarki ɗan Tarke da mamman ɗan Fulani mai taba da Abdu ɗan Kinga sai Sule Troubles da Zainabu Albora. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga Hajiya Rabi Hassan 'yar Majalisar Dokokin Ƙasa. da mamman Dan doki da kuma gambo Adamu dukansu a birnin kwanni da fatar an tashi lafiya. To baba kamar yadda muke cewa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka nan za mu dire a wannan zango sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Insha Allah. Tsuntsu yana yawo sai bar ya da tsinken sa zai tirkata ya tirkata za ka ce shi in eh, an tsare lokoli za ni kula zan soke mun shauƙin so za ni kalla san ana zaga sai da sallah balle a mauludi ma kin ji dalla kin san aƙidar soke ne watalla wanda muke soyayya sun ba da lala na tsinduma kogin soke ambaliya ci gari mai gari kwalla da kwance karne radari mun tarkata mun wasa a shi taso ka taso kai yau a na domin kamin wankan soso na kauna Ƙaunar ka tara zan sassan jikina da jini da kalbi na har na. ta daura kambo a jikin zuciya na. to in ya kwance ni tabbata kai ne na kafin rana ai yare mun ci gari mai gari kwalla da kwanciya karfin so in ji share ne zan karkace kin san muragi na zai birkice ka so ki tarfe ni shi. To baba yau yau labarin da zan baka ko labari ne ko hannunka mai sanda ne ko dai eh, kai na baka na faɗa. Eh. <laughs> Ka yanke hukunci daga lalle ne ka kadda a yi dukar kwano. <laughs> Daga Alhaji Umar ne fore ba gashuwa. To. Ko ya ce wai wani mutum kullum hmm. zai ta zage shugabanni kullum ya ta zage eh. shugabanni. inda ya zauna ba shi da wata bugana sai zagin su. Ah. abin da ya faru da bai ji daɗi shi ba sai ta zagin shugabanni. Lallai. Sai shi ke nan wata rana wani babban mutum yana kamar a ce irin wanda suke shigewa mota sun je sayan tsiren nan ya ji dai ana eh. ta wannan mutum yana inda ya shiga ba nan zai fita ba yana ta zagin shugabanni sai mutumin nan abin ya dame shi. Sai ya zo ya ce mishi kai malam wai menene shugabannin nan ne suka maka ne kake ta zagin su. sai ya ƙara ya ce ai ba su da adalci Mm. ba su da azanci a zalimai ne kaza kaza kaza kenan sai shi wadan shugaban eh. sai ya shirya wata rana sai ya sa aka kira mishi shi a ofishin shi inda shi bai saba zuwa wurin manya ba eh bai saba zuwa wurin manya haka ne irin irin su ba sa shiga irin manyan ofisoshin nan ya samu aka mm. kira shi shikenan ya tafi yana bari dai ya ji menene aka kira shi <laughs> to da eh. da shugaban ya kira ya ya kawo ya kira shi sai ya bashi kamar da sunan aika ya eh. kira wani mai acaba ya haɗa su ya ce ku kai abu kaza wuri kaza eh. shikenan suka tafi da suka tafi suka dawo sai eh. ya ce mashi mai acaɓa ya tsaya a waje sai ya ce a kira mushi wannan bawan Allah mai yawan zagin shugabanni sai shikenan sai ya ɗauki dubu goma ya ce ya ba ya ɗauki dubu ishirin ya ce ka ɗauki dubu goma ka je ka ba ɗan caban nan dubu goma sai eh. wannan mutum ya karɓa dubu ishirin ba ba eh. da ya fita tun da shi bai caba bai san yadda an yi haka ba bai san eh, haka abin da ya faru ba da ya fita ya kai kaita ya kai ci ido ya kai kai ci ido ya gaba dai ba hmm. ni kallon shi ya zara dama an riga an raba su biyu ya dauki goma shi dama ya saka aljihun shi ya rike wannan a hannu kamar iya eh. kai ya duba nan ya duba can ba wanda yake kallon shi sai ya zaro dubu ɗaya a cikin dubu goma nan dubu goma sai yawwa sai ya aje dubu tara <laughs> a cikin aljihun shi ɗaya ya rike dubu guda ya fita sai ya ba mai a ya ce gashi ranka ya dade ya ce a baka ya eh. ba mu yana godiya wancan mai eh. ataba bai san an ya gode ya gode ya gode eh shi jin daɗi ma zai yi yawa yana jin daɗi sai zai buga mashin ya tashi sai ga dan aika ya zai eh. ce ranka yallaba yana neman ka shi mai ataban sai shi kenan mai ataba ya shiga sai yana cewa na gode yana godiya yana godiya aka ce nawa aka bashi ya ce an bashi dubu ɗaya yana godiya yana ƙara godiya <laughs> <laughs> <laughs> Eh. sai aka kira sai a kira a sake kira wancan me mai zagin manya shi ne manya saboda yan <laughs> masu cin amana marasa mm. adalci kaza kaza eh. kaza to shikenan <laughs> sai alhajin ya ce mishi ai dama ya ga mm. talauci shi dama niyyar shi shine zai ba su miliyan ɗaya ne to amma tun da ya ba su dubu goma ya je mm. sa ya kunshe dubu tara a aljihu to ya ci rabon shi sai ya ɗauki miliyan ɗaya ba ɗan a caba. Me a caba? Eh. Kai <laughs> kai kai kai kai. <laughs> To baba shi fore baga shi ya ce in kai ne ya za ka yi. Hmm, wanda ai ba magana yi. <laughs> Mutum ka riga kai kai Subhanallah. <laughs> Eh, eh, ce mutum ya shuka alkhairi. Eh wato wai <laughs> to shi da nake cewa ko hannunka mai sanda ne ko ya ne domin kullum eh, baba aka faɗi cewa ko shugabanni sun yi kaza ko shugabanni sun yi kaza akwai <laughs> da me sai da ka ya buga mudu karkashi saboda ya tudu in aka zuba ya cika hmm. da Shi da nake cewa to ko dai yanunka mai sanda yake ba talakawa ne to an kusa zaɓe. Kwarai kwa. A Najeriya ne an kusa zaɓe. Ai wasu ba su samu ba ne sa ba a san ko su wani ne ba. Yawwa to fore ba gashuwa muna godiya da wannan labari an kusa zaɓe to bari mu ga ko wannan labarin da aka zai tasiri da aka je zaɓe. Hmm, Allah sa. na gaba da ba juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Ni kauna burin masoyi da wuri ji dariya, ni ke waya yi soyayya karo. Ni kauna burin masoyi ki nake wayayi wai wai wai wai kiya kaunar ki ta yi layi wai wai wai wai kiya ke ce buri na raina kullum buri na ki zamto mata gare ni zauna ki bori